sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Binta Suleiman ya ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a shirinmu na hansi yau Alhamis goma ga watan Fabrairu. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yau ne rundunar 'yan sandan najeriya ke kammala taronta na yini biyu a birnin uyo na jihar akwa ibom taron da ke sake duba yanayin taɓarɓarewar tsaro a ƙasar za kuma ku ji cewa shugaban ƙasar swaziland ya kai ziyarar aiki a gadas inda zai gana da hukumomin jihar kan batutuwa da dama musamman batun da ya shafi bakin haure da 'yan gudun hijira. muna kuma ɗauke da shirin da kasa ba kasawa ba wanda silamomin barma ya shirya kuma zai gabatar amma kafin nan bari mu sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Wasu manyan kwamandojin Rasha sun isa Belarus a ranar Laraba don su sa ido kan dakarun Rasha dubu talatin da suke atisaye da takwarorinsu na ƙasar ta Belarus. Wanda hakan wani mataki ne da ake gani hukumomin Moscow sun ɗauka don nuna ƙarfin sojinsu akan iyakar Ukraine. ita dai rasha ta jibge bataliya biyu na makamai masu linzami da ake kira s-400 hade da jiragen yaƙi a ƙasar ta belarus don shiga wannan atisaye na haɗin gwiwa babban kwamandan rasha valery gerasimov da ke sa ido ya ce a yau alhamis dakarun ƙasashen biyu za su fara wannan atisaye wannan dai shine mataki na baya-bayan da ke nuna barazana ga ƙasar ta ukraine wacce babban birninta na kif ke da tazarar kilomita 210 daga kudanci. kazalika moscow ta tura jiragen ruwa na yaƙi zuwa bahar al-aswad tare da jibge dakaru sama da dubu ɗari akan gabashin iyakarta da ukraine a nasu bangaren hukumomin kim sun sanar da cewa za su fara nasu atisayen kwana goma wanda shi ma za a fara a yau alhamis inda za a yi amfani da jirage mara matuka da makaman kakkaɓo makamai masu linzami da ƙawayen ƙasar ta ukraine na yammacin duniya suka ba ta gudunmawa ita dai rasha ta ce za ta gudanar da atisayen na haɗin gwiwa da belarus ne don dakile duk wata barazana da ka iya kunno kai wannan sabon al'amari na faruwa ne kwana guda bayan da shugaban faransa emmanuel macron ya gana da shugaba vladimir putin na rasha inda ya ce akwai damar da za a yayyafa wa wannan rikici ruwan sanyi The Minsk agreements are also the best protection of the territorial integrity of Ukraine. Macron ya ce yarjejeniyoyin da aka kulla tsakanin kasashen biyu a Minsk wato tsakanin rasha da ukraine su ne za su iya ba iyakokin ukraine din kariya a halin da ake ciki birtaniya ta ba dakarunta dubu ɗaya umarnin su zauna cikin shiri don gudanar da ayyukan jin kai ko da rashin za ta mamaye ukraine wannan umarni na zuwa ne gabanin ziyarar da firayim minista boris johnson zai kai wa shugabannin kungiyar tsaro ta neto a poland a yau alhamis Prime Minister Johnson zai je Brussels da Woso don jaddada bukatar ganin an bi ka'idojin da kungiyar ta NATO ta shimfiɗa, tare da tattauna kan yadda dakarun Birtaniya za su tallafa yayin da Rasha take tara dakarunta akan iyakarta da Ukraine. Wannan ziyara ta Johnson na daga cikin matakai na bin hanyoyin diflomasiyya da shugabannin kasashe ke bi. A farkon makon nan shugaban Faransa Emmanuel Macron ya kai wa shugaba Putin ziyara. sannan mataimakiyar shugaban amurka kamala harris na shirin yin wasu taruka da kawayen amurka a taron tsaro na munich da za a yi a mako mai zuwa haka zalika sakatarorin harkokin waje da na tsaron Birtaniya za su kai ziyara moscow don tattaunawa da takwarorinsu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc fadarar gwamnatin amurka ta white house ta fito karara ta nuna matsin lamba ga iran kan ta hanzarta ta farfado da matsayin da aka cimma a shekarar 2015 kan shirinta na mallakar makamashin nukiliya. Mai magana da yawun fadar ta White House Jen Psaki ta faɗa manema labarai cewa tattaunawar da Amurka take yi ya kai wani mataki. Tana mai cewa jakadin Amurka na musamman kan mutum na Iran Rob Mali ya tafi birnin Vienna don tattaunawa ta bayan fage tare da wakilan Iran daga bangarorin biyu, wanda hakan yana ƙarƙashin yarjejeniyar da aka kulla. kalaman na saki sun jaddada waɗanda wasu manyan jami'an ma'aikatar harkokin wajen amurka suka yi inda suka faɗa manema labarai a ranar 31 ga watan janairu cewa wasu 'yan makonni ne suka rage a farfado da wannan yarjejeniya wannan matsaya ta kunshi cewa iran za ta takaita ta na mallakar makamashin nukiliya ta yadda zai yi mata wuya ta samu damar kera bam batun da hukumomin tehran ɗin suka sha musantawa a nata bangaren amurka da wasu kasashen duniya za su sassauta takunkuman da suka kassara tattalin arzikin kasar ta iran in hatta takaita shirin nata ba da jimawa ba mahmud zai kawo mana karshen labaran duniya amma yanzu bari mu kawo maku rahotonmu na farko yau ne rundunar 'yan sandan najeriya ke kammala taronta da yini biyu a birnin oyo na jihar akwa ibom taron da ke sake duba yanayin taɓarɓarewar tsaro a ƙasar tare da ɗaukar matakan da za su shawo kan matsalolin Ga rahoton wakilin murya Amurka Lamida Abubakar Sokoto. Taron da na birnin Uyu a jihar Akwa Ibom ya samu halartar manyan jami'an tsaro na 'yan sandan Najeriya kama daga kwamishinonin 'yan sanda na jihohi da kuma shugabannin shiya-shiya da waɗanda suka samu wakilci a sassa daban-daban na Najeriya sun taru ne domin sake duba yanayin tsaro yadda yake gudana a sassa daban-daban na Najeriya musamman yadda rashin tsaro ke ci gaba da yin barazana ga har harkokin jama'a yadda suke a cikin faɗin kasar nan matsalolin tsaron da da aka tabbatar waɗanda suka hada da 'yan fashin daji da kuma masu satar mutane domin neman kuɗin fansa da kuma masu satar mutane domin yin tsafe-tsafe da su musamman ma da 'yan ƙungiyar ipop da ke kai hare-hare kan jami'an tsaro daban-daban inda aka nuna ɗaruruwan rayuka na 'yan sanda sun halaka a yankin kudu maso gabashin ƙasar dangane da haka ne ya sa na tuntuɓi babban speto janar na 'yan sandan najeriya IGP Usman Alkali Baba. Eh taron na very senior police officers ne wanda yana daga commissioner of police sai AIG sai DIG sai IG da kanya. Kuma wannan wani irin dabaru wanda ya kamata a sake duba issue din kalubalen anan zai shiga. Ana nan ana operation kala-kala da muke yi musamman ma operation restore hope da muka yi ya taimaka mana because operation restore hope mun yi ne akan bamu zama mu idan aka fito mu kare jama'a kuma kare kanmu. Kan haka ne ma ya sa na tambayi 'yan Najeriya dangane da yadda suke kallon lamarin tsaro da kuma inda ya kamata jami'an tsaro su mai da hankali domin kawo ƙarshen matsalolin tsaro. The annual meeting is quite okay, but... Uh, ya ce dangane da taron shekara-shekara na rundunar 'yan sandan Najeriya ta ƙasa da ya gudana a birnin Oyo abu ne mai kyau matuka domin lalabo mafita game da harkokin tsaro. To amma dai mu 'yan Najeriya ba mu gamsu da abubuwan da ke gudana ba musamman abubuwan da ke faruwa a yankin kudu maso gabashin najeriya yayin da 'yan kungiyar ta ipoc ke ci gaba da cin karensu ba babbaka a yankin na kudu maso gabashin najeriya kuma rayuka da dama sun salwanta ga ta'annatin 'yan kungiyoyin asiri da masu fashin daji ba na tunanin wannan taro na kwana biyu zai kawo mafita game da matsalolin tsaro domin an yi shekara da shekaru ana hasarar dimbin rayuka masu sharhi akan al'amuran tsaro na ci gaba da tsokaci dangane da halin rashin tsaro a sassa daban-daban na Najeriya. Farfesa Tukur Muhammad Baba dan iya mutum biyu malami a sashen zamantakewa a jami'ar tarayya da ke birnin Kebbi ya ce. Har yanzu ba mu gani a karba kuma wannan abin gaskiyan abin shine lamarin tsaro a ƙasar nan dada tabarbarewa yake a kullum a kowane sashi na ƙasan ka duba amma ba yau aka fara irin wannan maganganun ba ba shi ke so mu ji ba muna so mu ganta a kar Don an shafa ɗan wannan akwai matsaloli da yawa. Matsalolin kuma gaskiya rashin kayan aiki. Su kansu jami'ai da suke da su ba su isa ba ko kaɗan da za su dakile wannan abin. Matsalolin tsaro dai a tarayyar Najeriya shine wanda ya zama yawa ƙasar ta Najeriya ga dangaren bakin tulu wanda kawo yanzu jami'an tsaron 'yan sanda da na soji da sojan ruwa da sojan sama da jami'an 'yan sanda na civil defense da jami'an custom da immigration da jami'an farin kaya na DSS ke ci gaba da zama babban kalubale gare su lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal nigeria an gaishe ka da Abubakar Sakkwato. Ga mamu da labaran duniya kashi na biyu. A yau Alhamis ake sa majalisar dokokin ƙasar Libya za ta kada ƙuri'a kan zaben sabon firayim minista sai dai abdulhamid da beba da ke rike da mukamin a yanzu ya yi fatali da shirin kada kuri'ar yana mai cewa bai kamata al'ummar kasar ta libya ta sake kwashe wani lokaci karkashin gwamnatin rikon kwariya ba da beba ya kara da cewa babu yadda za a yi gwamnatin ta janye daga alkawarin da ta yi har sai an cimma burin gudanar da zaɓe idan dai har majalisar ta gudanar da zaɓen yan takara biyu ne kacal cikin bakwai da suka nuna sha'awar su ta tsayawa takara za su kasance akan kuri'ar. ƙuri'ar a watan fabrairun bara aka nada da biba a matsayin firayim minista karkashin wani kwamitin sulhu da aka kafa a shekarar 2020 da mayar da kasar ta libya kan turba ta tsarin demokuraɗiyya a karon farko najeriya za ta fara karawa a gasar tseren dusar kankara a wasannin olympics na hunturu da ke gudana a birnin beijing na kasar china samuel ekpefan zai wakilci najeriya wacce ita ce kasar da ta fi yawan al'umma a nahiyar afirka ko da yake yana da takardar ɗan ƙasa ta ƙasar faransa a ranar litinin ekpefan ya shiga shafinsu na instagram sanye da dan kwali mai launin tutan najeriya yana mai cewa ina da burin nuna kwazuna ekpefan wanda zakara ne a fagen tseren kafa a rukunin matasa wanda kuma ya girma a yankin anmas na ƙasar faransa ya ce wakiltar najeriya a tseren dusar kankaran zai taimaka masa wajen ƙara shakuwa da ƙasar mahaifinsa wato najeriya Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban ƙasar Swaziland ya kai ziyara aiki a Gadas inda zai gana da hukumomin jihar kan batutuwa da dama musamman batun da ya shafi bakin haure da 'yan gudun hijira da jihar ke karba. Wakilin murya Amurka Hamidan Galison ya aiko mana da ƙarin bayani. Muhimman batutuwa ne aka tattauna a yayin ziyarar shugaban ƙasar Switzerland ya so kasi tsakaninsu da hukumomin jihar Agadez tare da ministan cikin gida na Nijar. Na farko ya yi wa hukumomin jihar ƙarin bayani dangane da irin tallafin da suke baiwa jihar Agadez domin bunƙasa tattalin arzikinta wanda ta fuskanci koma baya tun bayan da aka hana fataucin bakin haure da ma ba wa hukumomin jihar tabbacin aiki tare domin fuskantar matsalolin da 'yan gudun hijira da bakin haure suka haifar wa jihar. Ga dai abin wanda shugaban kasar switzerland ya so kasu yake cewa mu yanke shawarar zuwa niger ne saboda dalilai masu yawa domin karfafa dankon zamuncin da ke tsakanin kasashen mu biyu jihar agadez suna da matukar muhimmanci wajen tabbatar da tsaro a kasashen yankin sahel da ma nahiyar turai kanta mun zo ne domin bayyana anniyar mu ta goya ma hukumomin jihar baya a matakin kasa da kuma shirya domin shawo kan matsalolin baki niger na a ɗaya daga cikin manyan kasashen da suke gudanar da har harkokinsu a duniya musamman ganin yadda jihar agadas ake amfani da ita wajen tafiye-tafiyen afirka kuma za mu ci gaba da haɗa kai da nijar wajen shawo kan matsalolin bakin haure da ke kwarara ta ƙasar zuwa nahiyar turai za mu tallafa wa jihar agadas domin gina musu ababen more rayuwa tare da shugabanci mai inganci hana bakin ketarawa ta jihar agadas ya jawo mashahar kuma bayan tattalin arziki sai dai hukumomin su yaba da matakin da shugaban kasar switzerland ya so kasis ya dauka da tallafawa jihar domin bunkasa tattalin arzikin ta kamar yadda magajiman mandada wanda shine gwamnan jihar agadas ya bayyana jihar agadas na fuskantar matsaloli tun bayan da aka ɗauki dokar hana fitar da bakin haure matsalolin da suka haɗa da karuwar masu zaman kashe wando tare da hanyoyi da kuma karuwar masu ta'ammali da miyagun kwayoyi wanda ya haifar da karuwar masu taɓin hankali da kuma kwararar 'yan kasashen afirka musamman ma kasashe makwabta da suke shigowa ba a kakkautawa da kuma cututtukan da ba a san menene ba yanzu haka akwai 'yan kasashen afirka akalla fiye da dubu ɗaya da ƙasar algeria ke shirin ta su zuwa agadas nan ba da jimawa ba hana safarar bakin haure da hukumomin suka yi a yankin agadas ya haifar da karuwar matasa masu zaman kashe wando bashar amma shugaban 'yan caga na bakin haure ya bayyana yadda hana bakin ya yi tasiri a wajen su yana mai cewa illar da lamari ya yi wa tattalin arzikin su ba karami ba ne a baya ma dai gwamnatin ta yi musu alkawarin samar musu da jari sai dai har yanzu shiru kamar an shuka dusa tun 2017 gwamnatin niger da kungiya ta turai suka ɗauki alkawalin za su taimaka mu wanda suka yi wannan aiki suka bari a yanzu mai in kaddi ba cikin kashi ɗari bai wuce kashi shida bane aka taimaka ma yau shekara hudu kenan za mu sa ido mu gani saboda alkawalin da suka doka an cika ko ba an cika ba har yanzu in ka dibi jihar agadas ta mutu kwarai matasan agadas suna cikin matsala ba su da abin yi tun 2017 gwamnatin niger da kungiya ta turai suka doki alkawalin za su taimaka mu wanda suka yi wannan aiki suka bari a yanzu mai in ka diba cikin kashi 100 bai wuce kashi shida bane aka taimaka ma yau shekara fudu kenan za mu sa ido mu gani saboda alkawalin da suka doka an cika ko ba an cika ba har yanzu in ka dibi jihar agadas ta mutu kwarai matasan agadas suna cikin matsala ba su da abin yi a ƙarshen wannan ziyarar shugaban ƙasar switzerland ya ziyarci ofishin hukumar majalisar ɗinkin duniya mai kula da 'yanci rani oem daga bisani ya je fadar mai mataba sarkin abzin ƙarshen rahoton kenan hamid muhammad murya amurka daga agadas jamhuriyar niger agaida hamidin galison Masu sauraro kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mota VOA Africa akan mita 200.5. baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafuffukanmu na intanet a voahausa.com murya amurka.com ko kuma sashen hausa.com to kafin mu kai ga shirinmu na gaba ku shakata da wannan wakar. Sambu dan Usman. Sai lafiya Alhaji Mamman. Gwamnan jiwa mai ban tsoro dan shehu. gyara zama don ku saurare shirin na kasa ba kasawa ba. Na kasa. Na kasa. Na kasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar Amurka. sunana sule mumuni barma shirin na ƙasa a makon jiya ya isa jihar Nejan Najeriya inda wakilin sashen Hausa Mustapha Nasir Batsari ya zanta da sarkin makafi Alhaji Rabi'u Abdullahi wanne bayani a game da yanayin rayuwar makafi a yau. To a ci gaba da tuntubar masu bukata ta musamman a jihar Taneja, shirin na wannan mako ya samu bakuncin sarkin guragun mina Adamu Garba Igwe, wanne ya fara da kokawa akan yadda ake mai da su saniyar ware wajen rabon mukaman siyasa duk da irin rawar da suke takawa a lokacin yakin neman zaɓe a cewarsa. A gaskiya mu ta fannin mu guragu gaskiya ba wani abu da ya shigo kamar yadda sarkin makafi ya ce su sun samu sa wancan tenuwan guda goma wannan karan guda uku mu ni dai ban san wani gurgu guda wanda aka ce an mashi sa ba kuma muna da guragunmu da yawa wanda na sani suna cikin disabled leaders na apc asali ma guragu sun fi yawa a cikin wannan mukami na apc da ake bayarwa. Amma to guragun na karatu ne ko. A daga cikin guragun ma wanda suke yin wannan akwai masu digiri akwai masu NCE diploma duk sun yi karatu. Shi wannan harka na SAI e da yawa alfarma ce ta gwamnati ko mutum ya yi karatu ko bai yi karatu ba tunda ba wani schedule of duty ba wani office da na sani ana bayarwa iyakaci ne alfarma ne daga gwamnati kuma mutanenmu da yawa suna nan jingim a APC duk ga suna a kungiya kamar spinal cord injuries association akwai physically challenge akwai uh, polio affected uh, persons so duka uh, sun yi wannan don kamar da na gaya ma da yawa guragunmu sun fi wakiltar jam'iyya tunda duk jam'iyyu na siyasa an ce a sa na kashashe. amma kun nema ba ku samu ba ne ku. an ta kokari duk kokarin da za a yi an yi kokari an yi kokari allah bai sa an samu ba har zuwa yanzu an kara first tenuwa an zo second tenuwa da mutanenmu da yawa mutane na guragu da suke yin apc suna kawo wannan korafin na rallashin su ina ba su haƙuri ina cewa mu ci gaba da da addu'a ko Allah zai sa an shigo shekara ta 2022 kusan za a ce ita ne kakar siyasa wani mataki kuke dauka na ganin kun faɗakar da 'yan siyasa akan wannan matsala eh to gaskiya muna kira ga 'yan siyasa da cewa ita siyasa kada mutum ya tura mota ta gudu ta bashi da kura tunda wannan tura turan mun yi ta mun yi ta tunda dadewa sai a manta da mu kira ga 'yan siyasa shi na eh, nakasa da ake gani ba wai ciwo ba ne irin ciwo da ake gada a da yaushe za ta iya samun ka ko da zuwa hadari kaga ka zama gurgun idan kana kyamun mu sai Allah ya kiyaye kana iya zama ɗaya daga cikin mu ko ba komai aka ganka kai ma a ce ah, ga gurgu to kaga shi yasa muke kira da koma ba mutum ya yi ba ko ya same shi yana iya samun iyalin shi wanda ba wai fata muke yi da haka ba mu wa Allah da ya yi mu haka ba wai dan yana kin mu bane don haka muna kira gare su kada su ki mu su yi tunani da yawa ma in mu da muka yi karatun boko idan muka je karatun bokon nan ai a ajujuwa da muke shiga da masu lafiya muke shiga mu yi jarabawa har mu ci wasu mu fi wasu cin jarabawa to ta yaya ake tunanin cewa harka da za a yi shi a ofis ko rubutu ko menene ana ganin cewa na isasshe gurgu wai ba zai iya shi ba tunda ai ba block ake dauka ba ba kuma kankara bane ake dauka a zuba maganan zauna ne nan rubuta can goge can yau da gobe ma ana yi ana yi ana yi tunda wasu suka dauki na kasan ba sa lura da cewa ai na kasa na kasawan kafa ka zama gurgu ko makaho ba wai kai kana matsayin mahaukaci ba ne ko kuma gurgu ba mahaukaci ba ne haka makur haka kuturu da hankalinmu kamar yadda na kowa yake gurguntaka ne dai kawai muke dingisa ko mu rarrafa wannan shine abin da muke kira da su idan an zo su tuna duk kuma inda za a faɗi a tashi dukkanin jam'iyyoyin nan na siyasa ka je ka bincika malam nasiru batsari dukka za ka ga akwai nakasassu wanda suke suna daga cikin executive na wannan na jam'iyya saboda an ba da doka ne a constitution na kowane jam'iyya su sa na kashashe to ta yaya in an sa mu kuma ba za a duba mu a yi da mu ba su wa'anda suke yi ko da wa'anda suke yin wannan jam'iyyar ne misali a ce wanda suke apc su na kasassun makafin ne guragun to su a musu mana su ma in pdp suna da nasu alheri dama na kasassun da ke bin su su masu mana amma sai a ɗauki guda ɗaya biyu wanda zaka ga wannan to masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da ci gaban wannan tantaunawa. yanzu a madadin adamu garba igwe sarkin guragun minan jihar neja da wakilin muryar amurka mustapha nasir batsari ni sulaimu muni barma da duka abokan aiki na sashen hausa ke ce da ku muni lafiya to yanzu kuma sai sharhin jaridun ƙasar ghana labari daga jaridar Daily Graphic da maso jaridun na yau. Wani mai gabatar da takardar gayyatar kotu ya zargi mamban majalisar dokokin Asenov da tursasa masa. Jaridar ta ce wani mai gabatar da takardar gayyatar kotu ya zargi mamban majalisar dokoki na jam'iyyar NDC. A majalisar dokoki Mr. James jacques da tursasa masa. mai gabatar da wannan koke joshua a banin yana zargin cewar a ranar 1 ga watan fabrairu ya yi kokarin mika wannan takardar gayyata daga kotun koli ga mr kwaisin a ofishinsa da ke a majalisar dokoki amma amfin ya bukaci mataimakinsa ya kore shi game da abin da mai koken ya ce ne ya ki amince da wannan kora abin da ya sa mambar majalisar ya bukaci masu gadin sassi waje da shi a yayin hakan ɗin sun sa masa jami'ar university of education za ta mai da professor abokai matsayinsa wannan ne labarin da Ghanaian Times ta mai da hankali a kai Professor mawuku Aboke, tsohon Vice Chancellor din University of Education ba kamar yadda jaridar ta ce za a mai da shi tsohon matsayin matsayinsa kamar yadda babban kotu ya bukata, in ji majalisar mulkin jami'an. Nana Fure an sa na ɗaya caman majalisar mulkin, na cewa umarnin kotun ya bukaci a mai da Professor Aboke da wasu ma'aikata biyar na jami'ar waɗanda aka ainihin kora matsayinsu kuma za su bi wannan umarni sau da kafa kamar yadda ga baki ɗaya sun ka amince da yin haka a wurin taron majalisar a ranar alhamis muna biye wa wannan umarni na kotu kotu ta ce a mayar da su matsayinsu kenan mu kuma za mu bi wannan umarni a mayar da su kamar yadda kotun ta bukata mai daraja ba ni da laifi wannan shine labarin da jaridar da chronicle ta ruwaito inda babban jami'in zartarwar karamar hukuma na sakandare takura da mr abdulmumin isa ke faɗan cewar yayi imani kan lokaci kuma gaskiya ku ba daɗe ko bar jima da ta bayyana jami'in na ta aro mummuni ya faɗa wa ƙaramin kotu da ke atakura da cewar ko kaɗan ba shi da laifi dangane da ainihin zargin da ƙasa ke masa na samun takaddama tsakaninsa da jami'in ɗan sanda di. sa'an nan an ba shi beli zai sake bayyana a ranar 17 ga watan maris shekarar nan wanda ake zargin ya gabata a gaban kotu ne a ranar juma'a da ta gabata gabata inda aka caje shi da wa jami'in 'yan sanda da kuma gabatar da waɗansu lafuza masu zafi da kuma damun zama lafiya na jama'a gabanin haka ranar alhamis hukumar 'yan sanda na jihar yammaci ta gabatar da wani jawabi cewa mista isa mahamud da honorable wato mce na secondary kuradi metropolis an kama shi kuma yana a hannun 'yan sandan jihar yammaci ranar uku ga watan fabrairu shekara ta 2022 ana zarge sa da karya dokokin tuki da farwa jami'in 'yan sanda da ke aiki da zage-zage da kuma tuhumarsa da wannan muka iso karshen shirkin jaridun na yau radwan allah muktar sashen hausa na muryar amurka accra ghana To madalla an gaishe ka Sulaimu Barma ga Mahmud Lalo da labarai a takaice. Wasu manyan kwamandojin Rasha sun isa Belarus a ranar Laraba don su sa ido kan dakarun Rasha dubu talatin da suke atisaye da takwarorinsu na ƙasar ta Belarus. Wanda hakan wani mataki ne da ake gani hukumomin Moscow sun ɗauka don nuna ƙarfin sojinsu a kan iyakar Ukraine. ita dai rasha ta jibge bataliya biyu na makamai masu linzami da ake kira s-400 hade da jiragen yaƙi a ƙasar ta belarus don shiga wannan atisaye na haɗin gwiwa babban kwamandan rasha valery gerasimov da ke sa ido ya ce a yau alhamis dakarun ƙasashen biyu za su fara wannan atisaye a halin da ake ciki birtaniya ta ba dakarunta dubu ɗaya umarnin su zauna cikin shiri don gudanar da ayyukan jin kai ko da rashin za ta mamaye ukraine wannan umarni na zuwa ne gabanin ziyarar da firayim minista boris johnson zai kai wa shugabannin kungiyar tsaro ta neto a poland a yau alhamis firayim minista johnson zai je brussels da woso don jaddada bukatar ganin an bi ka'idojin da kungiyar ta neto ta shimfiɗa tare da tattauna kan yadda dakarun birtaniya za su tallafa yayin da rasha take tara dakarunta akan iyakarta da ukraine fadarar gwamnatin amurka ta white house ta fito karara ta nuna matsin lamba ga iran kan ta hanzarta ta farfado da matsayin da aka cimma a shekarar 2015 kan shirinta na mallakar makamashin nukiliya. Mai magana da yawun fada ta White House Jen Psaki ta faɗa manema labarai cewa tattaunawar da Amurka take yi ya kai wani mataki. Tana mai cewa jakadin Amurka na musamman kan mutum na Iran Rob Mali ya tafi birnin Vienna don tattaunawa ta bayan fage tare da wakilan Iran daga bangarorin biyu a karon farko najeriya za ta fara karawa a gasar tseren dusar kankara a wasannin olympics na hunturu da ke gudana a birnin beijing na ƙasar china samuel ekpefan zai wakilci najeriya wacce ita ce ƙasar da ta fi yawan al'umma a nahiyar afirka ko da yake yana da takardar ɗan ƙasa ta ƙasar faransa a ranar litinin ekpefan ya shiga shafinsa na instagram sanye da ɗan kwali mai launin tutar najeriya yana mai cewa ina da burin nuna ƙwazona. ekpefan wanda zakara ne a fagen tseren kafa a rukunin matasa wanda kuma ya girma a yankin anmas na ƙasar faransa ya ce wakiltar najeriya a tseren dusar kankaran zai taimaka masa wajen ƙara shakuwa da ƙasar mahaifinsa wato Najeriya. To masu sauraro, anan muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar don Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Mahmud Lalo wanda ya taya ni gabatar da shirin da kuma Salomon Abo wanda ya bada umarni da injiniyan mu na yau ni ce taku binta suleiman yaro da na shirya na kuma gabatar ake muku fatan alheri ku huta lafiya ma'assalam.